akwai alamu da dama yanzu kowace irin alama ce in mun gani za mu ce wannan mutum cutar aljanu ne da shi idan ka ce kan kanka yana ciwo ba haka kawai shi ke za a ce ai wannan aljanu ba in ka ce cinkinka yana ciwo ba za a ce ai wannan cutar aljanu ce ba in ka ce ai hannu ya shanye ba za a ce cutar aljanu ba sai an yi tambaya akwai abubuwa waɗanda suke nuna alamun cewa in aka same su gaba ɗaya ko aka samu wasu daga ciki to lallai wannan cuta akwai alamar wato cuta ce ta aljini kuma duk abin da aka ce cutar alayyake ba maganinta a asibiti babu sai dai a gurin wanda ya halicci aljanin wanda kuma shi ne ya halicci cutar shi ya halicci magani shine wanda yake cewa wa mahum bidda'ina fi min ahadin illa bi idnillah ba su ba za su kowa da komai ba sai da izinin Allah ashe kaji idan ma aljannin ya cuce ka ashe ma Allah ne wato da sanin Allah ne to da idan ya kasance mutumin nan da yake kara da wani abu mace ta kasa kaki a ruwa zama tsakanin miji da mata bai yi ba wayansu abubuwa irin waɗannan irin waɗannan ko abin da ya ka wai ba sai lalle ciwo ba aljanu suna sa dagulewa a sha'anin kasuwanci a sha'anin aiki a sha'anin sana'a a sha'anin zaman gida a sha'anin aure hana auren ko kuma hana jin daɗin zaman auren ko hana haihuwa sannan kuma akwai cutoci iri iri iri iri amma yaya za a gane ya kasance mutum na ɗaya yana wato mafarkai masu firgitarwa na biyu yana ganin dabbobi a cikin baccinsa kamar mage kamar kare kamar raƙuma kamar macizai hakan nan kamar zakuna kamar dila ko kamar beraye irin waɗannan ko kuma ya kasance yana bacci amma kuma yana cizon haƙwarar ƙarar ɗin nan a cikin bacci ko kuma ya riƙa yin dariya ko kuka ko kururuwa ko iyo amma duk fa a cikin bacci fa da wannan za mu gane alamun da ake ganewa cutar aljanu ko taɓin aljanu akwai alamu na a cikin bacci ake gane su akwai alamu kuma a sanda ake ido to wannan ina bayani akan na bacci ko kuma mutum ya kasance ya riƙa yin ihu yana nishi a cikin bacci ko kuma ya kasance baya iya yin bacci sai da kyar sai da kyar ko ya sha waɗansu ko ya sha ma maganin ya ƙi sai da kyar can baccin kuma ya ɗan sace shi ko kuma ya zama cewa yana yana kasa yin bacci shine alƙala alƙalaƙu ya kwanta sai ji juyawa kai zai kai baccin ba zai zo ba shi ma wannan alamu ne da suke ko kuma ya kasance yana ta yawan farkawa shi ma ana cire kala uku farkawa da ya fara ya farka da ya fara bacci ya farka alama takwas kuma shine kawabi su abinda ake kawabi shine wato abin tsoro haka yana kwantawa kawai sai ga wani abu yana ya zaro mai ido sai farka gaba daya to kamar irin wannan nan sawa biyu ah, ya kasance mutum ah, ya ga wani abu wanda yake ba shi tsoro yana neman wai a taimake shi amma ba zai iya ba kuma yana so ya ihu wai a zo a taimake shi amma kuma ba zai iya ba kuma har yanzu to na shi yake ce shi ma sawabi duk wannan yawancin abin da yake jawa mutum ba zai karatu ba a sanda zai kwanta ba zai kwanta da alwala ba amma shi kawabis ana ganin wato shi kansa ma idan mutum da zai alwala ya kuma karanta irin ayoyin da ake karanta ko addu'o'in da ake karanta lokacin bacci to da duk ba zai yi su ba ko kuma mutum yana cikin bacci kawai ya wato ita shi kawai yana tafiya amma kuma bai ma sani ba abu na goma kuma shine a cikin bacci wato ya kamar yana faɗowa daga wani guri mai tsaho ko kuma ya gan shi a cikin makabarta ko a juji ko a hanya wacce wato ba kowa a cikinta ko kuma ya ga waɗansu irin mutane da wata irin siffa ko sun cika tsaho ko sun cika gajarta ko baƙaƙe ko sun cika faɗi hakan nan ko sun wani zomo hakan nan mutane ne kuma amma shi ma wannan duk alamun ne na bacci ko kuma eh, ya ga to shi kenan wayannan su ne alamomi na abin nan akwai abu daya waɗanda ban